الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا إلى وجهه وسلم بسنته إلى وجه الله السلام عليكم ورحمة الله barka mun ta a wannan yanzu kuma kuma a wannan zaki da kuma kuma da wasu da zai a wannan shekara ta zai da da ashirin da shida bayan girman da kuma Allah alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma su ne wasu na hudu da wata ne inda da wata ne inda ya ta da biyar da biyar idan ma mun ta da da gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da ta tsaka da mutu su kuma wannan kira da barka da Allah wanda zai yi yi nan mun mun yi mun yi da yi masallaci faqad tamma da mutana ne ko mun yi yau mun ga ta yi farkon aya ta hamsin da tara ke da insha Allah ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها من أموالك وأولادك ونسائهم من المؤمنين بإذن الله من ذلك أدنى أن يرحمك ذلك وكان الله غفورا رحيما رد يا ايها النبي ya ta wannan annabi a kulli azwajika fada wa matanka wa banatuka da kuma ƴaƴanka mata wa nisa'i mu'minin da matan mu'minan gaba daya su da su yuzununa alaihim min jalabi bihim su kusantar da tufafin su zuwa da kasa ya zanne dab da kasa kan zanto sun sanya tagayyar tufafi wanda zai zanto kaurin su a waje wanda zai zanto mun tashi da su a waje madadin jalabiyu jam'i na kalmar jirba abin da kalmar jirba take rubi wadan kuma malamai suka fassara shi da jirba wadan kuma malamai suka fassara shi da jale amma dai a gudu nan gaskiya lafazin jirba abin da yake rubi wadataccen tufafi da bayan da ta sani su fara a ciki za ta koya shi ya rufe kanka ya rufe kirjinka har su ne sauka kafa a cikin wanda shi ne jirba shi ne mutum ina alaihi nabi da lafi biyu su kusan su biyu ba ko su dabba ba shi ne wajen su dabba jin dabba wa hiya mala'atu lati tastamil mar'atu biha wato mayafi ke nan ko ya ga gaskiya mai fadi wanda mace bayan ta sa ta ko ta sa ta ta lillace ta da ita wannan ita ne ba ai ne mutum da ba ba wani mutum idan ta da. wato da fuskar da wani tafi na wannan tafi a fuskar da zai zai da fuskar su idan sun fita da hajjatu minna zuwa ga waɗansu bukatu na su illa ainihin wasu da kan ba abin da za ku yi a waje a fuskar su sai kwayar ido ɗaya don su ga lalini ذلك أدنى أن يورثنا فلا يزال لهم في zalika abin nan zaka ambata adna an yi rabana shi ne yake fitar da su ma san mummunai an yi rabana a gane su da annahun hara'a cewa wani ba bayi ba ba gungi ba فلا يؤذين بدا اكيد تجيبا بالدعاء يريد لهن فهل ta له مسجد ولم تنسى هن ولا تنسى بخلاف الإمام ساقان التنجيح فلا يغطين وجوههن سوى لا يوجد تسكين سبا باستجابهن بالعمل كما بجنة الرياضة أيها لجنة ويكتب الإجماع استهمال الصفة مالك الكريم من دكتور وفي المنجي وفي كل هذه أفضلين الجميع من يمكن wanda ya fuska su wa rasu salatu da cikin sallah ne wajen da amma ta baiwa da ita sai kuma ta kuma ta mu da kuke ba halin ka ita yi da ita ana nan ana kan hanyar ta kan yi saboda ni kai ba ne ita kuma ta ta ne ya zama ta ba ba wani ba to dan kuma zai ci gaba da zama baiwa shi ne haihuwa ta cikin jirgin tabbas ita wannan baiwa ta ce ummu wala kuma da ita kanta ya ce maka hadi ne kuma ita kanta ba kamar wannan ke yi ba wanda ta ce ya ji in an da kwarin su salata shi da shi ne wajibi ne akan dukkan mutum su da a cikin sallah amma malamin na so ce baiwa ko ba wajibi bane ba وكان الله غفورا رحيما بين تعالى يحسن كل جبر لما خلق من كل بني لابد يسيره نوى الله تعالى وحده فإن أباه من ترك الكفر na banjin sanya tufafin da take jikin su aw jama'a asra alayhinna ko kuma Allah ne gafara ne kan da abin da yake wahala samu na abin da yake jikin su shi wannan kafa da yin kafin a ya bayyana da kansu ba tare da ba wannan Allah ya dawo ne gafara kai alaƙi man sannan da jirka da jihin da da yi da da tarna da da da tarna idan da da da da da da wannan ya da mana a wurin da ya dinga amma da abin da aya ta Allah na ubadu da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya sanya matanka ya sanya ƴaƴanka mata sannan ya yi ubanni da sauran matan mu sai aka fara da matan nan ya zai mu jabi ko cikin zai su ya zama wajibi da matan annabi zai yi rawa wata mace kuma za mu tsari a sannan da kuma ƴaƴan gidanka tunda aka ce ya ɗan annabi wajibi ku su ke da su zai iya wasu kuma su kuma lafi ta su ke da ba dan aka ce wani ta ilmi ne dai ka bi dukkan matan mu da aka dai da kuma ita mata ce da ake dinga ta zuwa da imani da mamalan to zai yi kira da nan haka yake mata lokaci da su ta gidi da alaihi wa da lafi su kasance da tafafin ki wanda aiki ko kada kasa sai da zanto ya san ku na bayyana man cewa abin da jilbabu yake nufi shine kuma su babba wannan ba su ji kaza da kake ji da bayan da kake wani da ina ba da mu da kan dole ki a ka idan kan dole ki a ka da man da abu da ke cikin ka sauran kun ya ta kai anan mun ya ta kai anan yana da tsawon da ya rufe kanka ya rufe kirjin kuma sannan ya rufe ya kai kaka kusa da kaka shi ne ma'anar yin da da abin da zai yi da malam ya tabbatar cewa abin da ke yi da al'umma wannan wannan shi ne ya rufe kanka amma Abdullahi Abbas yake cewa abin da ke yi da al'umma in dai ya shafi fuska ne to ba a nufin ya rufe fuska ana nufin ta rufe goshin ta da jikin ta gashin ta bazai da yana ba kullum ta bazai da yana ba amma wala ta bazai da yana ta ce ko ta rufe ka ta da jikin da yana wanda akwai wannan magana cikin malamai wanda ma da jikin su ba ne ina dan a ce an fitna ko san ta tufafi yana daukar ma'ana ne biyu kun sanar da jikin ta za su rufe gashin kanta gaba da zama ruwa ne kusa da ina da dai sannan kitabun da zan a kasa yana da ne yana da kai wanda ya zo dab da kuma ya ga babu ne ba za a yi da ko da babu da ne namiji ne yin tsarin da yana da daga ba namiji da zai kare alaƙa ya tsaka da irin tsarin ba amma ita mutum wajibi ne ya tsaka da irin tsarin sannan in ya ga ta ma ba da ne ko da ta ta san da idan kin san da ta ma san da sarki in ka san da sarki ka san ko wannan ne ka tsaka ba shi ta sai ya ta yi da ta yi abdan da aljanna ne ne ma wannan ka tsaka da ta ta da hadisi muna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba da mu ذاك الوجه يجب عليه الدين عليهم من مدينة الله ذلك هذا لا أن يورثنا فلا يرضي حسن سيجي تكون قوى أدام يكون من يكون بداء شيطان وبداء لا تتبع domin dan da rubin zai yi babi wanda ba wannan ba shi da rubin jinja gobe dan wani ya lalace dan wani ya tsaya shi shi da dan Allah ke adana an yi barafuna shi ya tabbatar da a su ba la yi da ba za a cutar da su ba don ma kuma mu da sun wannan wannan ba ba shi da mutum ya abu da sun yi da abu da sun fara kuma da za a wani mutum ne ko da ya yi ta mutum suka ta yadda har sun yi kusa da yana kuli to dan wani ya dinki ko ya yi kire da irin kitan nan na ya nabi a dan wani ya ba ta jabi duk da ta wani ya ta ta ya yi da ruwa sai ya ji gobe a ji da ba dan sun ce kada wa sun da rawa ta yi da dan kici ne ko da kici da gidan ne kuma wannan ya nuna ba ku da wajibin amri wato wanda ke tsaye a kan ko uba ko ya uba ko kananta ko da kanwa ko wani dan uwan ki da wanda yake so ba ku bayani kawai kina so kike kai ba mai yake ba ku da kusan kun da kuma da ya dan ba ku da kuɗi dan ba ku da kuɗi wannan to bayan ba da tsoron Allah ko ba da da tsoron Allah ta da wannan to amma in wannan ya rubuta kuɗi wannan da ba da ma ma ma san da nake su su ke ji ji wannan wajibi da kuma wajibi a cikin su ji wajibi ba wannan ta'addi ba dai sai muhammad nafi zuwa ya da gudan da zafara a cikin zafin imanin marasu mutum ya samar su sarrafa min zafi ne kamar haka za mu amince da gudu na farko shi duka gudu in ban da zafin hannu da zuwa kusa yin da zafin hannu ba wajibi ba na cikin kuma zafin hannu ba wajibi amma idan kun sa kuma ya yi sannan rufin rufin da zaka samu kadi inda duk karmi duk duka nan ba za su yi amma in duka kuma da yayi dan ya fi kusan kan da dawa kuma ta amma duka abu akwai malaman da suke rika da duka kamar kuma da yake da ba da sauran malaman da suke biya a wannan ijtihadi ne amma hakika nan da kai da yake da mun kai da duk duk da yayi duka ba za su yi da hadi da ka idan misali da cikin zaki idan ba san yi duka da duka cikin zaki yi zaki da wannan da duka ne mafi kan duka da zaki da a duk na da abbas wanda bukari da da na bilal wanda bukari da da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya wa'azi da maza a ne da yana mata su yi musu magana kan tsoron Allah yake da tsoron Allah da rika sadaka domin kuma mafiya yawan mutanen da suke annaba jami dan Abdullahi sun ce wata mace ta da tsakiyar ta mata wata mace ta ce a tsakiya daga tsakiyar mata ta yi da ya a daga yake tafa'a'ul khabbaini sukarta akwai dabbar dabbar da bakin ne kuma da irin bakin ne da take ya ba ba kuma mana idan an gana ba wani ban da zan gana ba yana da ilimin gudun da kila da a da wani aikin shi ne yi su da wani da kana jin su ba kana da wannan dabbar da dabbar su da bayan sun ga su da ba faru ne gidan da ya yanzu kowa ya gani dabbar da dabbar da muke so cikin hadisin sa ya zame suna da wannan dan tana da shi da muna da dan tana da dukkan da zai cikin da yake haka wannan zai cikin da cikin kare ne wannan ya mura cikin dukkan da wannan ya ga mana mun da mun da dawo yake ta shi da dukkan sanin kaza da kaza da kaza dukkan da annabi dukkan da ta ma ta zama mutum na da yawa cikin ta sai da farko kuna samu da yi da kuma sai mata yake da da namiji da ba ta da da da sanan mai yayin da kuka da gore dan da mun an yi masa dan da mun ba ba dan da mun an yi masa sai kuka kuka ba a yi a dan Allah yake dan kaje ya bi la ilaha illa Allah illa Allah aji Allah da gurbin da yi da kuma kuma kin da yi da kuma da Allah ba dole ne dan da da ba kana cikin mala da da ga wani ne ke kuka da yana da da sabon da ya zama sannan kuma da duk ce mun duk godiya ga duk da misalin da zai mata cewa dan da kai ya ranka ba ba da ta hadisin Abdullah dan Abbas shi kuma daga cikin mai dauka sai ma ba hana hanbar a cikin musulun wanda yake na sallaci ibi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallar ibi da lima manzo Allah na haye akan dabba ba kadai bin Abbas yana bayan kuma ya kuma kuma suna yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya sai ya fadi bin Abbas yayin da zai masa ido na sallallahu a cikin hadisin Abdullah dan Abbas ne wata mace ce kyawa min da mukaffam da kabilar da mukaffam sun kyawa mata yayin zan ki kyawa haka ta sa gari sannan ce ko Abdullah dan Abbas ne suka kallon ta yana kallon ko manzo Allah ya faga sai mun ne kan haka daga bayan dabba sai haka sai ta ce ya san ni duk da yaro da mata sai ya ga ta ce ne wani mutum ya annabi ne kuma ma da su ne da ta da kana da dole ne ne da ka in da ko in da da ta ya da da ko ko ne da mun gari sannan a yankin bayan da malamai ka suke tun da aka ce maza su rufe shi da wannan wani sun ga maza suna da suke tun da aka ce da ba ta ce da suke ba amma tun da Allah ya ce sai ne ne da zai na ba da ya da dan kuma mai yake kullu min nasu yadda la min abtani yadda kuma maza da yake yi aiki mata ma su da dole ba na su ne da kafin kallo kan wani da kallo na cikin wanda ba ba da niyya don manzo da ne amma kallo na awa kun da aka san an hana da hana ne sai ta wani da ah, su yi da da inda ne za ka yi da da kuma kun ka yi abu da kuma za ka yi da kuma kun ka da ne wato daukan cewa rufe fuska da ya mata wajibi ne a hakika na a da ya mata da miliyan miliyan da ya mata mana amma mun yi da rufewa ya fi wa? inda za ta rufe da ya yi musamman in mata tarin a ta wace musamman in mata tarin da da kungiya na ta hankali mutane da hankali da to rufe fuska ta su yi ne su kare da sun je da su ba su kare su mutane ba ina fata mun amma dai da sakamakon ne da wajibi ne na addini to yana da da awa na sai

والذين في قلوبهم مرض سوء لو أن الكافرين كفروا في تنزاع ولي إن ذاك دعوة ولي إن ذاك سمعي إبلاغ غرفة da su ce jin mata su rinka far musu wanda saboda abin da suke yi ma aka ce ko an wanda su da su da mata dan su jin su so da wanda ke dole ne marado wal yurdu da fil madinati da kuma masu ya farna a cikin da su ne al-murjidu da fil madinati daga al-irjaf lafazin al-irjaf shi ne sun da cewa in neman kayan da suna tsakanin wannan da mai suka al-irjaf da cewa tahriqul da da mutane da da da ba da an nan a cikin Madina a lokacin ko ana gani sai ka aika abokan adawa na a cikin Madina da su ya su mutane su kawai da sai mutane sun kula da su da mutane to shi ne

kuma dai su daina ko Allah ya barki manzon Allah ya ne ya yake su to mai da dukan ne gudana na farko da almunafiqun da illa yin munafiqun na biyu wanda zai fi kulubihim marad su ne mutanen da suka aika da barna domin almarad anan mun marad su hawa ya ce cuta ta ta'awa masu yaduwar da na ba san yaduwar ayyuka na mata da kuma na uku shine wani da zai kuma da wanda mutum ya yi mutum ya da mayaka nan sun kawo ne ba ba wanda sai ga marayu sun yi ba Allah da ne to abokan da ba su da za su biya da yin a arziki ya ce da yin yin da ya da da arziki da dubu da ko da shi ne haka da ga da mutane mutane da to malamin da da ba suka ce wannan nau'ikan mutane wannan sun ga da dukkan mutane dai su da su ne da da da ne da da an fahimta ku amma an kawo wawun a tsakiya don a adadin wannan kalma a wancan a yi adadin wannan akan wannan wanda aka kira a wawun mutahama wawun din da aka turo da kalmomin da suka da tsakanin kalmomin da aka lanci da aka ce da ina ba damu wadansu ba da muka sun yi da munafiqun daban والذين جئت لهم مرض من لبن والذين جئت لهم جئت لبن أما أجانب لا نستطيع ذكر مثل سبوه من الأجانب domin su mana da kan da ya ulun أحسن الله الجاهلين الذين مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يخرجون كل مكان يخرجون كما الوجود من الذين لم يكن لا يمكن أن يكون هذا أن لا وهل يأتي ba dan su ba ba da da su ga wannan su ga da mutane ba su dai da su dan da suke faɗin adadin abokan adawa da adadin da bai haka ba ba dan sanin mutanen da yayin ba ya an tabbata da wannan cikin ayoyin ba da makaranta kan ya alamu Allahu ma'awidin wal qa'imin al ikhwan halumma ilayna wa la yatul basa illa billah kaga anan gurin sunan Allah al-Wakil wadanda suke lan kasar da mutane da hana su بداية ثانية يوم الدولة أتكلم إلى دولة ثانية يجري كذا كذا من المجموعة بعد سبعة يوم بعد لا ما نعرف فأن جاهل من سوى in ba ka gina abin da kuke ba la nubli lan da kabiwa za mu zabular da kai akan mun umarce ka da kayan kesu bayan ko da an hana ka yake shi amma rajani da kibiri da yin da ala ke ko dai su dena wannan ko aka annabi yake su sun malai za mu na tafiya sannan in muka kayan kesu kan ba za su ƙara makwabtaka da kai ba fi ha cikin garin Madina illa kalila sai dai ran da da abin nufi idan ka yaƙe su ka karka sai wadansu daga ciki ragowar adadin su na makanta an fahimta ko ko kuma a'a la yajawu laka fiha illa diwaran qalilan ba za su kurbe ka ba sai mu kafa tare da abin nufi zaman da za su yi yanzu na tafi a umarce ka ka yaƙe su daga lokacin da ka umarce ka ka yaƙe su ne, da su ba su ne. kafa ka da za su yi lokacin da ka kai wato dai anan ne ko dai mu dauka cewa la ilaha illallah illa qalilan wato yan da kan da cikin Allah ko da kuma da suka yi da wannan mutum ya yi da a cikin da yawa sai zan a cikin nan na yi ibara da annabi cewa in har ba za a mutum da yake cikin kuma ya yi shi to zai ta sannan kuma a bayyana da mutum da yake da ina fata mun sannan kuma wato bishara ce da sauran mu ne cewa wato Allah ne ya yi da su akan akan abokan adawa shi ne kuma lai zai mun biya illa ne to da duk da mutum da Allah ya yi mana ba an kuma duk da kai su hakiya kana ayi sanin da baka tana tona muka asiri wannan sun yasa gaba daya haka ne ko yin sun saboda ko da kuma kuma kan da Allah ya yi da bi aya ta kasa Allah ta ta kada kun dukkan ba da an da kuma ne ta kalle kun da da ne ومنهم من يمسك في صدقات قوله قومها رضي وان لم يقومها اذا هم يسخطون ومنهم من يقول اجلي ولا تفتني الا تمسك مثل سقطي وان جهنم لمدته للكافرين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من قبل فضله لنصدقن ولنكونن منه هذا اولين منه ان يتخلص ومن في ذا حياة الله تعالى shi duk ba ka duk da kana cewa wa minhum wa minhum har sai da muke bin dole a ambaci sun ba da su to wannan duk da shi da dole duk lokacin kira ni aya ta ta fahimta ni ba ya kanta ba an karanta yi cewa ba shi an gane ko shi ne ya ran nan ko an tunzar alaihim suratu tunabbi'uhum bima fi qulubihim Allah ta kula ta biyu inna Allah mukhrijun ma tasabbun sai ne ta ce ina cikin lana da aya da ka ci gaba da ubangiji ta yana ce kuma nan yau ne ka fiha illa kalila mal'un minna suna ababan la'anta ababan mintantarwa da ta hama ubangiji in har ku daina wannan abin da kuke ba aina ma kuma a duk da aka samu da aka tarbe su to za a kama su a matsayin bulbulin yanki ne kuku ne ta tafiya a kashe su kuma matukar kashe ba ma'ana wanda kira da nuna ke da ya iya da ina maka abin da ba to za a sa manzon Allah ya ce ba za su fita duka biya cikin yadda yake inda kake gani kana za zama na an daddu amma balla anta wa nan ubangiji shine malamin ina aba balla anta a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala aina ma su ko duk ne ya kuke da filasan ba banda madina duk inda suka tafi su da madina in an kama su to ko dai a kama su a matsayin hukumomin yankin shi ne duk ko kuma a karfi ko su ne ko su mutaka kula duk wanda annabi ya yayi duk wanda annabi ya idan ya kama su yayi idan kuma ma kama su ne su yayi idan kuma ma kama su ne su bayi haka kuma duk yayi abin da yake rubi a cikin su daga canjin su a cikin su daga dukkan wata mutum da kake kula wa al'umma ne shi ne ma'anar malamin ne a ina ba su ne su ne su mutaka kula Allah ya sunna Allah ya sunna Allah ya sunna Allah a ganin da wanda suka fito baya a tarihi cikin mutane suka bude baya a tarihin ilimin mariya na al'ummomi suka bude baya sai munafikai haka Allah ya sunan ta game da munafikan su a mulkiyi da mu'mini wanda suke da ganin lazana da mu'mini da zai yawa cikin kasar ولن da من سنة الله تبديلا بدا تتبقى من تنجي أسنة الرجل ba na abin da Allah ya sunan tawa annabawan baya sun mu'amalanci munafikan zamanin da su irin wannan ne kuma zai sunan tawa manzo Allah cewa ya mu'amalanci munafikan zamanin da su shine ma'anar sunnat Allah sunnat da kana min qabl wa lam tajid sunnat Allah tabdila lakin sunnat Allah an yi masa nasaba al ma'ana ila gamu sunnat Allah an hanga ku ko yadda yake kuma amalan din haka za ku da shi da ma haka sunnat da kuke da wannan ya baya ta يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها الله ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم تبيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون لهم abin da kuke da mutane suna tambayar da dangane da kafin kiyama ai da kafin kiyama lokacin kiyama ta kun da su inda kiyama za wannan da Allah ya Allah babu wanda ya ranar da kiyama za ta tsaya yasalunaka an ta'ata ayyana mudda fi ma min ila rabbika inna ma min za ta yi da shi kadai da wanda ta ji tsoron kiyama din amma ka bayyana musu cewa rana kaza da watan kaza a shekara ta kaza kiyama za ta ta wannan babu wanda ya ji wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yasa ko da malaka da gurin da Allah a cikin yari sa'a ba ni labarin ta da sai manzo Allah ce mal musbilu anha bi a'lamu min al-kafirin wanda aka tambaya ba shi ne tambaya din ba na ne da ke yi tarayya da rashin sanin yanke kiyama da ba wanda ya san ranar da za ta قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا وما يدريك بمثل سوره سوى لعل الساعه بواجب القيامه انما تكون قريبا لا تكفل في القصه وتولد لن تكون لوقت انا ma'ana kiyama da idan an kuma ta abin da yake baya muke ta duniya da abin da ya rabuwa to lalle abin da ya ragowa su ne su zama su sama da wanda ya yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kan annabawa dukkan annabawa da suka kamata a koyo an riga an tare su da da su sai ran su ne da to kaga kenan shi ne da da kan jama'a da su ta gobe su ana wata su ta an turo ni tsakanin kiyama kamar wadannan yanzu guda biyu sai ni ne da ga mun da dan yaka da dan da abin yin da babu wani ɗan yada abubuwan waɗannan ya fi da biyu to haka babu wani sabon annabi da zai zo da ɗan kiyama da sun kiyama haka a wani abin da jikin ke na sanin da an tuno da adadin lokacin da an fara jin numfashi za su kiyama kiyama ta fara numfashi saboda haka Allah ke mai jikin Allah ta ta kudu karima dan da kafirai suka rika inkarin tashin kiyama suna ganin abin ne sa sallah ta inna min yarawnahu baridan wa yarahu qariba su ne suka ganin kiyama a nesa amma idan Allah kiyama a cikin su na Allah ne da duka ta ta kiyama ذلك وما أمر الساعة إلا كلمه البقر أو هو أقرب إن الله أمر بالجنة بعد ذلك كما كان يقول سوى الإبن da إن الله يقول سوى الإبن الله تعالى وما دعاك أن لم تكن يمين في أنت عبد الله تعالى daga kan zuwa da dukkan sauran da kuma duniya ke kun duniya da an maka gari da hau a ka bi a duniyar nan dukkan da an maka gari da yanda ko wanda ya zo da duniya da duniya au ajiyar sabi ko wanda shi da yanzu da dukkan da duniya ya tsaya ya huta zai ga shi da duniya zaman da ake so ka dauka na duniya kamar zama take na mutum gadi wani ɗan takaitaccen lokuta da mintuna wanda za ka zo shi Abdullah dan Umar da yake da hadisin to da duk aikin da yi yi da cikin da amma ba da yamma ko kuma idan kuka kanka da yamma to duk aikin da yi yi da yamma ba ka da da in yi da duk na abin da kullawa ko kalcin wa ma yi jikin Allah za ta tafi kariba ma'ana wa ya sanar da kai cewa kiyama tana kusa ai ba wanda ya da sai Allah madaukakin sarki ta yi abin da so kan ka ta a nan da ka gane dama dan da ake cewa ma yi jikin Allah za ta tafi kariba an ce as-sa'a kalmar akwai a kawo ba da amsa kamar da kuma Allah ya faɗi da wannan abu ne in ji tawani rahmat Allah la yudin min al-mudri inna rahmat Allah tuti kadin zulmi amma ni sai inna rahmat Allah qaridatu min al-muslimin malan suna ba da amsa daban daban wanda an suka ce abinda ake nufi da sa'a a nan gurin shi ne yau yinin zaku kiyama sun ce yinin ai ne zakka da haka da aka ce ma yudin ka la'alla ta'ata aiwa ma yudin ka la'alla yawmal qiyamah يكون قريبا درجة يكون قريبا كل غير مذكر الساعة أنا بمعنى اليوم واليوم مذكر ده في قريبا مذكر wani zama da hukumar suna ganin a'a lafar yin tarihi ya zo ne ala yi mana fa'ili wanda wajen tarihi da mutum da mutum suna shiga cikin wata an sa ta'in da amince ba kasan yin ya ta fiye ba sai ka ce kafirin ne idan mutum kuma ne ka ce kafirin ba dan da ya zo a wajen kafirin yadda nan da ka ce kafirin wato kafirin haka ne wala kafirin kafirin ba amma idan mutum ka ce kafirin haka ne wala kafirin kafirin ke nan haka ne da ba nan amma idan an da ka ce kafirin inna allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira Allah madaukakin ya la'anta kafirin abinda kuma da ya la'anta abadahum an rahmatah ya ne tantar da su daga rahmatah وأعد لهم سيدا كما يمن خالد من لا وجه في نزل من دونه الله من فيها أبدا ذات دومة فيها أبدا أي قدر قلوبهم أنا قدر أن دومة عقيدة ليس باب ذكر باب انقاذ لا باب ذكر من العذاب ولا يخف عنه العذاب ولا هم يفهمون وبلاء ذكر عنه العذاب ما ثم بدا تقول عند الغروب او ان لهم من ذنوب بدا يجزي الغروب لهم ينظرون براءة الجسم ولهم ينظرون براءة الجسم براءة الجسم عذاب الجسم إذن ذلك الجبار سفيس الله يقول بالنسبة ذات المثل كلما ثبت زدناهم كثيرا ذلك جزاهم بأنهم كذبوا بآياتنا وقالوا إذا كنا نظاما ورفاتنا إنا لمجيزون حكما جديدا بالنسبة لذلك كما تعلم سيأتان وبعد ذلك الفاتحة لله أحسن الذي يجب أن يكون هو المراجع وكما يجب ويتكبر بالكولة فلم يتفقى يطوفون بيت الشراب ka kawo mana agajin da zai zuwa sai ka ce dan masu da aka barkar da a sa karfi a cikin su yi sa da ruwa da wanda wanda za an su Allah ke bi ku sana tun da abin da abin ya zama da ne wa ta mutafaqa makoma ta mu da yan gaban ta iska ta jahannama dai da nan wannan da Allah na zaka da saboda mun ko Allah subhanahu wa ta'ala mu kai da tauhidi mun kai sannan mu kai da da'a mu kai da ayyukan da mu kai da ayyukan sunka mu kai da ayyukan bid'a bid'a mu kai da zalimi duk abin da ke da yi da sabo dadin su kan gani karfi abin da zai biyo baya na uku ba sai da dadin ba duk abin da ake jin dadin ba a duniya ko na abinci ko na abin sha ko na sutura ko na mace shi fa dan dan gaba ɗayan ka wato mun kana da rubuta da yawa ta gani a ne kuma da kalmi lokacin da kake cin abinci cikin hankali da gaban to wannan mutum kuma sai lokacin da kake jin yawa ai abinci ya ne ya ji daɗi idan kake jin daɗi ne haka ne kira shi yasa yanzu da ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci ko ya ji yunwa idan ba ya ji yunwa ba zai ba sannan kuma da ya ji ya daina yunwa ba sai ya kame dukkan da gaba da kuma sallallahu alaihi wasallam kaga jin daɗin kuma zai kuma kana da bukatar abinci haka abin sa jin daɗin kuma lokacin da kake da bukatar da ka makarwa ɗaya biyu karfe ta yi goma ko ta yi goma ɗaya na makarwa abin da zai yi ba ya zai iya ana yin goma ba ya da ya yi da zamanin kuma na malaiku kuma sun ga ne ta ya sun kafa ni ta hanyar haram ta hanyar kasa ta hanyar kasa cikin gurinki ta hanyar sun ƙarya ta hanyar cuta ta hanyar damfara ta hanyar alkuku ta hanyar haɗa mai kyau da mara kyau a harkar kasuwanci duk hanyar su kuma da cikin ga gurin ka kuma suna nufin ka sakamakon kawai yawan kada na kafin ka ta zama da ba su kafin duk abin da za yi da kai cikin da mutum da mutum in mutum na mutum da mutum da mutum

amma idan mun Allah ka ga ababen yin halarta ne ma ba na haramun ba za ku daɗin da domince sannan kuma a lahira sakamakon da kyau amma idan mutum yi zai waje dan da wahayi ne dan da zai jira din da kace sai a duniya amma kuma daga baya tun da duniya zai fara yin su da Allah ba kuma da duniya إن الله الآن يكافئون وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون إليهم ولا نفيرا جنة يوم الجنة يوم تقلب وجوههم يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاغفر لنا ربنا يأتهم بشيء من العذاب ويعنهم لعنا كبيرا ومن يوم تكلم بجهد في الله كما كان بقيام جزاء الدين وتشكر في النار في جهنم وتشكر تشكر كذا كما تجعلنا wato kenan bayan an ce suka yi na kuma kuma za a ta zai kan na zuwa kan wutar to yanzu ko da wannan titi na mala amina kuma ta ci da kan da zai rika da fuskar ka da karan hanka da kuma titi na da zai kalka da ranar kai sai na ranar da zai ana kuma to da ta ci Allah kuma a wannan lokacin da ya tsori idan aglalu fi a'naqihim wa salatu yuzhabun في الحميم ثم في النار يسجرون الأغلال في أنامهم أنا جاء عنهم يسجرون أبو إلى تعويض yadda ake sa kuma a kuka kan nan mutum na dama ba san nesa za a sa ya tallafe mukamukinsa da nan kuma san dama ta kafin hagu ya tallafi tallafe mukamukinsa da nan kuma san hagu mun tabbata da haka ka an yi kuka wannan shi ne alƙin da shi a nan kuma ayya wa salatin da kuma sarka da tsore mutum wanda sarka tsawon ta ya fi tsawon da ra'ayi sarka وجهه فجلوه ثم الهزيمة صلوه ثم لكن زوجها تدعوه براءة za a ɗauki mutum a kan a kawai da farka farka daga tsawon zirafi ya kai tsawon zirafi sai ma da yin kuma tsawon zirafi ta kuma yawa nan kuma ko na malawa su da kala kuma tsawon zirafi ta kuma na mafi kuma daya biyu a kuma farka da kuma wannan tsawon da ya kai mutum ya kai to da kuma da ya kai mutum na malawa da ya kai mutum na malawa قال فبأي بدل بدعة بعدين نرجع عن بين الإسراء إن جعلناكم أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهي عنا ينسوا إلى الأذقان كما في اللفظ بقى عن الإنس أخذ فهم يقول هو ثم كم بكل هذا الجاري يقول هو هو كم جعلتم قولا جاءهم يكبرون بالله وينقذ في النوافل والأقدام da gane masu laifin kafirai da alamomin alamar su ne fuska za ta gani kenan duk da kuma ne an kada gila sannan kuma kuma an bar da kora ko ko ka kanta yanzu yanzu yanzu ne kuma yanzu yanzu fuska ka yi kenan yana kuma musulmi ne yana kuma gurka da a kafin da kai idan su wato ba su ne idan kamar an kada gila an gane yanzu ne yana ne عليها غبرة تربطها كثرة أولئك هم الكفرة الزجرة ga sai da an mun da zai yi da mun da bai ko da dinga wani da ka ma su zan zangon kan kai kuma ta ayyukan yadda dama ya kan yi ne ka wallo kan da dinga wani da ka ma su da dai dai sun na da yana kadam da kuma kafafu kaba da an tayi da ta yi ta anan ta har ma ta yi ta anan kuma ta yi kai kuma ta amma da ra'anan mai da Allah ya sa mu da wannan a cikin haka kuma a cikin mutum kan da kuma Allah ta fara in hannu a cikin da kuma sai gani sun mutum nari jaru tana ja kona cikin wuta ثم قيل لهم اين رسولكم تخرجون من دون الله؟ كان عساك تاتي الى وان تكون يريد في وزاره كارثه لعل الله. في كل وجه نفسه duk wani wanda ka kira wanda ba Allah ba ne cewa wani ka fara da ba Allah sai amma ka ga ran da jama'a ta kira shi ne ka shi ne kan shi kan da ke da Allah sun ga da nan ne kan da ballan da kuma da mun kan da sai ku yi kai ya wani da ne kira fa ne dan ina ne ina ne wasu mun yi da kai ne الذين لم تكن هداتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظروا كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يكذبون ما فهمت بالذات من تلك ابدا ذلك يتبدل ويمكن ان يكون يمضي لهم هم ينفعون كيف جماعة كمان عداوة عقيدة أول من يدرس إن يوم تكلم يزيد الجنة يقولون ذات من تكوى يا ليتنا يا كيفم ina ma a ce a fa'an Allah mun yi sa'a ga Allah kadai wa a fa'an Rasul kuma sa'a ga manzon Allah a wannan rana haka yake yin cewa ina ma na yi da'a Allah na yi da'a manzon Allah ban tsara ba dukkan mutumin da yake da ga Allah da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amma duk wanda yake da ba na ga Allah ba ba na ga manzon Allah ba to ya manzon Allah a a shi a masa da'a haka na ba wai a shi babu da'a a sai ki ba ki ba a a soyayya da ta a ji na ba wannan shi ne abin da ke manzo Allah in kun dole kin sauran da ba a sauran sauran dole kin kai shi gaba ɗaya da ku kin ji kike ki ya ne kana afana wa afana rasula wa qalu rabbana za ka bi ya ubangiji ya ubangiji mu ina afana ka da kana mun ba mun bi gaban mun ya gubara ana da manyan mu ba ballo na kabila sai suka kawar da mu daga ubangiji shari'a ai kwari ka bida sun kai da mu daga bankin biya wato asada wani da na ba na asada jami'i na asayi abana sada a wata kira inna abana sadatina idan ka ce sai ya fi sun na sada ya zan jamin jamin kira amma shi sada ba ba da tsarin kira ya zan jamin na asayi da shi gaba da galibi an kan shugaba ga inda ake masa biyayya ta hanyar addini kawai an samu da suna dini an samu da suna wali duk dai wannan da za a yi biyayya ta hanyar addini ko wanda ba annabi ba to ya halatta a idan ya zanto duk abin da ya faɗa ya ce wanda ya zama annabi bai halatta sun shi ne don ya kawo nasu ko san fuske ina ba zan fahimta don yayya shugaba ba haka kowa ake yin ta da kai sai in ya dace da جنات من نور بما تسمى lamarin tuzara a na gani na ne na tafiye haka ce tafiye da wanda ke shugaba ta muka ilimi kawai kan jin hanyar ne ne gaban gaba ne yana da gusu gaban ka muka ilimi na yi yin umarni Da wannan umarni ko da ta ne ko da ta barna haka kuma shugaba ta muka addini malamin ne. yana yin umarni ko da ta ne ko kuma da ta da haka duk wanda yake shugaba ba ya shugaba ne a shugaba a addinance ba ta wanda ake wa biyayya biyayya ni talaka kowa ana masa biyayya ne biyayya mu kayyada abin da yake biyayya mu kayyada biyayya da in ma da ce da abin da Allah ya yi da Allah ya yi da amma a duk abin da yi amma da duk abin da ya yi haka da kai ya fadi da nan wannan ba wani aiki a wannan kuma da duk mutane suna yin da hujjoji sai ruwan sun za su fahimta ubangiji ta Allah ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعت في شيء فالاستئذان من الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Allah ya yi cikin imani a fi Allah wa fi Rasula ya yi da mutum. Ji Allah, ku ji manzan Allah da mutum da lamarin. يقول idan kun yi sai kuka kuma yi da Allah kuma yi da Allah kuma kun yi iman da Allah da anan ya Allah ku Allah wa wa Allah mu kun ku yi haka ana wa ban wajen dan Allah ya ce Allah kuma da a ce mutu kai in za kuma kuma ya dan duk manzon Allah ma yake wa atii'ur rasula yi da ya dace cikin da ya dace da abin da da ya dace ba da to wajen biyayya ga ɗin amin wanda ke da wajen shugabanni ta fuskar addini ko shugabanni ta fuskar siyasa dan malamai sun fassara ayar da wannan wanda suka ce abin da suke da ayar al'ulama ta fuskar shugabanni ta fuskar addini wanda suka ce abin da suke da ayar al'umara sarakuna ta fuskar shugabanni ta fuskar siyasa ko shugabanci to ko ma waye ya nufi Allah bai ce wa aqulu illa wa taqulu ya qulu amin ba ni da kada ba inda an mun da ba zai zanto da'a ne za a yi su da wanda za a yi Allah da manzo Allah ne amma tun da ba abin da ba zai zanto ta Allah da manzo Allah a ce muka ba duk kuma ba a yi su ba mu kayyana yin biya cikin ayar

muna ganin ga wani kuma abin da ya malin ka zaki yin bayani ko ka zaki yin bayani har yanzu kuma ko a gamsar har kuma ka ko zaki ko zaki gamsar shi ne fahimta na za su farzu ila Allah wannan su kaga ba cewa ila ulul amri ba da haka yanzu idan muna jayayya da kai kai tsaye ila ya kamata mu je mu raba musulmi karkashin aya ta alqur'ani karkashin hadisi na manzon sallallahu amma idan ne jayayya da kai kuma sai ka ce a je wurin sai ya raba wani garnawa wanda goyi baya kai zai goyi baya tunda kai abin nan ne ni ma idan za a je wajen shehi na da malami na wani goyi baya ni ne goyi baya amma idan aka ce a yi da goyon wariya kawo hujjar ka in kawo ta ba هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا كنا da hujja ku kawo kuna da dalili ku kawo to kaga nan ana magana hujja ne ba a magana waye malamin ka waye malamin na waye din ka waye din ina waye ke mu cikin su duk ba a magana wannan rawanin waye cikin ba a cikin duk ba a magana wannan waye cikin yanzu wannan ana magana waye yake da hujja bai kwari wannan ita ce hanya ta fahimta addini cikin ruwan sanyi duk hanya da ba wannan ba muka dinka tana cike da ruhu kuma tana cike da sarƙaƙiya wanda za mu kasa fita ko mu kasa cewa da shi da abin da ya faru shine kullum zaka ce shi ne kaza wanda ma ce shi ne zabi amma idan duka mun ka ba shi wannan ma hakuri ka ce shi wannan koyar manzo Allah da ba rashin kunya muke muku ba kuna nan girman ku da mutunci ku amma abin da muka tunci shine duk girman ku da mutunci ku bai kai na manzo Allah da haka mu da ku kuma manzo Allah a nan idan sai wannan da gaske ne ba za su ba sai sai to mutunci da abin da Allah ba ai idan an zo su ne a gaba amma da zaran kun ce a yo kuma a ce kawai hadisi da za a bi to kaga annan su ma kuna son su sa kansu a matsayin kishiyoyi da manzo Allah sai ta ba yanzu hadisi kada za a bi yanzu kuma yana cikin hadisi duk wanda ke faɗin wannan bayanan ban annabi ya gaji yayi da yayi wani bayanin ba sai su suka yi shine ba abin da yake faɗa a cikin ne gane ba ko ya gane son zuciya ya makantar da shi su da haka abin yana da hadari kwarai da gaske وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ذاتي يا أبنجي من بي shugabanninmu mun bi manya manyan mutanenmu ba a dallo na kabila sai suka kautar da mu tafarkin Allah suka kautar da mu hanya ta gaskiya wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh kaduna ranar da azalimi abinda ake nufi da azalimi nan mai shirka da wanda ya ce inna shirka da na zuwa yau mai abu zalimu a laifin ranar da mai shirka zai gafe dan yatsansa mai kasha a gafe dan yatsa ba na dama ba ya kula na cewa ya laita lissa khasu ma'ar da sabila ina ma a ce na rikita fanki tare da mazan Allah tun ban ta ina fata lokaci kan wata hanya da ba ta mazan Allah ba ya wailata alaysa li lam asadu fulanan kalila kai to na ina ma ban riki na ba a matsayin badadina manzon Allah na rika amurdin wani laqad aballani an zikri hakika ya fitar da ni daga qur'ani ya kautar da ni daga qur'ani qur'ani ya ce kaza shi kuma ya gora ya ce wani abu daban na mafarki ko na wani tatsuniya ko na wani labari ba da ja'ani bayan abun ya riga ya zo mu bayan qur'ani ya riga ya zo mu shirya ta riga ta zo mu wa kana shaytanu lil insani kaduda wannan haka ayoyin alqur'ani suke yin bayanin farkin shari'a da dukkan wanda Allah ya masa gaban ka tarfe da ya gani ya Allah ka muna mana gaskiya ka bamu hukunci baya ta kauce Allah din ya wayna ta alaihi sallallahu alaihi wa sallam wa rabbana atihim fi dhayni min al'azab la fi rabbana ya ubayyidu mu atihim fi dhayni min al'azab ba tun nan ke bi mana na azaba wala anhum la'ana kabira kana an kesu la anta mai girma wa fi qira'ati bil mutallafa aw fi qira'a da tsugo bi ne a sama wala anhum la'ana kabira kana an kesu la anta mai yawa a nan wurin mabiya za su yi takaicin dan me waɗancan suka batar da mu shi yasa duk malaminka kimarsa a wurin shi shine gwargwadon abin da yake ɗora ka kai domin abin da yasa malami zai kima a wurin ka kai musulmi shine tsadar abin da yake koya maka idan abin da ya koya maka mai tsada ne sai malamin ya yi mai ya yi tsada ya kima ya darja idan ka idan abin da ya koya ma ba mai tsada ba ne to kima zai dame zai kima a wajenka amma a yau kaga ba haka mutane suke ba malamai kusan kashe uku ne akwai wani da zai razanar da kai irin malaman tsohu da masu tsafi da masu rufa ido da waɗanda su yan an ɓata musu ne za a gaba daidai ba in kai ɗan siyasa ne lamarin zai rikice maka ba za ka yi sarki ba in kai ɗan kasuwa ne hankan kasuwa za ta lalace maka in kai ma'aikacin mulki ne za a kore ka to a waɗannan malaman addini suke karantar da mutane ko tsoratar da mutane suke tsoratarwa suke alaƙa su da mutane alaƙa su tsoratarwa su roƙe ka abu ka ba su ko ba ka so don jin tsoron kansu maka yasin dan jin tsoron kar sai maka lakani kar sai maka asiri kar sai rikitar da kai kar su haukatar da kai kuma suna yi amma duk abin da suke baya tasiri sai da izinin ubangiji inda Allah ya ce wa ne hum bidarrin bihi min adam illa bi idhnillah ba ta aiki da kowa sai da izinin ubangiji to wannan sune kala na farko na malamai kala na biyu na malamai malamin da zai burge ka shi burge ka zai zai zo ya ta kawo kirsoshi yana labari da za'ifai da mawdu'ai da tatsuniya da labarin jabal qara da tsuri sinina da wane ne abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba da ƙarya da waye duk ta kuɗa kace sai kana jin dadi saboda yana firgita sannan zai dinga kike su ya faɗa sai ya rika faɗin wannan abu psychologically yana wutar ka ina ka ko tambaya kai yana wutar mai gamsu a ce to sai ya faɗa abin da kike so a ce kaga bai gide sannan idan ya ga dama ya ka amfani da yarukan da kake ji da wanda ba ka ji duk dai dan ya firgita to wannan shi matsayin da kai shine ya burge ka kai ma an bari ka kaji dadin kai da kai bambancin ka da wannan zan aikin talabijin baya da yawa sosai yadda shi ma wanda zan aikin talabijin bai ji an yi masa wani caji da imanin sa ya tsaro ba to haka kuma ba an ga sai dai ka ji dadi kai da kai kai annabawa ka bude kafa wani lokacin kai kafara ka taskata gida ka ji ka bace wannan malamin me yayi bige ka to malami na uku shine malamin da zai fahimtar da kai addini ka ji ga wata aya da baka fahimci ma'anar ta zai zuka sani ko ka fahimce ta nufin so yanzu ka samu wayewar ga wani hukunci da baka san haram bane yanzu ka san haram ne da baka san haram bane yanzu ka san haram ne da baka san abu kaza bid'a bane yau ka san bid'a ne da abu kaza baka san sunna bane yanzu ka san da abu kaza ka fahimce shi ba daidai ba yanzu ka gane to wannan shine malamin da ya fi kowanne kima a wurin mai hankali duk malamin da zai tsora kan daidai wanda mai tsoratar da kai aikin banza ne ba zai iya cutar da kai ba sai da izinin ubangiji idan ka ba Allah sai Allah ya tsare ka daga sharrin ka idan ka bi shi sai Allah ya kyale ka da shi sai ya cuce ka ka tsoraci ba ka tsoraci ubangiji ba sai Allah ya kyale ka da shi amma ka tsoraci Allah ba ruwanka da shi sai Allah ya kare ka daga sharrin sa dan shi Allah ya huwa yajiru wala yajaru alayhi kai ka fahimci wannan ayar sai ka sa ta a mahallin ta yadda ya dace su ka ka huta da wannan me burge ta kuwa wannan ba ruwan da ba wani burge ka da ya inda bai koyar da kai addini ba sai ta zan sai labaran da na yanzu sai girme sai sunaye ka rika da wani abu da baka san ba to wannan suka tura shi guda amma wanda zai koyar da kai addini karara ga halal dan ka aikata ga haram dan ka nisanta ga bid'a dan ka nisance ta ga sunna dan ka bi ga shirka dan ka firgita ga gudu dan ka ganta ga tauhidi dan ka rike karkada ga hukuncin hukuncin sarfan su sahihan tariha tarihan ce to wannan malamin a masallaci yake a soro yake a cikin aji yake a birni a kauye yake shine malamin addini a duk inda yake ko ba hausa ko biyar ko inyamuri ko balarabe wannan dai shine malamin addini fi kulli da wa fi kulli makani wannan shine ma'auni duk inda zaka je wajen karatun addini kar ka damu da sunan malami malam wani karka damu da inda yake karatu jami'a kaza yake karatu yana da matakin ilimin kaza a'a me yake kimar abin da yake sallata wa mutane me wannan yake ya kamata kimar malami amma wallahi duk wanda kafi dan yana burge ka kake shirne duk wanda kafi dan ya tsola sanda kai kan rubuta da shi kare a kasuwa ya tsola sanda kai ya burge da kai to za a tashi ranar tashin kiyama kana jin ka kai idan ka bi sannan dan wannan ta kai kai da shi za ku zama abokan adawa shine fallasar da za ta kama yabo na makan daidai ba shi da wanda ya mutum za su zama abokan adawa wa idza ushira nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin idan an tashi kiyama sai sace ya zama abokan adawa ga sace shi ne suke cewa rabbana atihim bi bayna min al-azabi wal anhum la'nan kabira a wannan rabbana atihim azaban dhaifa min an-nar ba su minki na azabar wuta sai Allah ya ce likullin dhaifun walakin la ta'lamun ko da su kuma sai an nuka mata ko me yasa kuka bi ai kuna da hankali an ba ku hankali da wasila dan me kuka kafe kuna ta bin yana na muku shirme yana muku shirya kuna bi kun ku je mu da faɗa muku gaskiya kuna son ku je mu da faɗa muku san zuciya yanzu ku ne malamin da muku dawo kuna son ya faɗa muku wannan abin da ranku yake so ya tsare muku jinje mu zalunci ku ce ya ba shi mutane ku yi albusu a kasuwanci wa ce duk da wata addu'a guda ɗaya idan ka yi duk ka riga ka gama duk za a biya a taskar wannan salatin ɗaya na annabi duk za a biya komai wani lokacin ma sai an maka ciko a lahira har a ce ma wai ga wani addu'a ko ga wani salatin da idan kana yi baka zunubi to zai tinye ladanka da haka in kana yi sai kana irin zunubi na da dan ruwatu da ita ta sata da ita fara da fara wallahi akwai malaman da suke faɗa mutane wannan dan mata to billahi la ilaha illa duk wanda ya tsora ka akan wannan kabibi ranar tashin kiyama kada shi za ku tsire wa juna yakfur ba'dukum ba'dan wa yal'anu ba'dukum ba'dan sai ku zai kafirci da sai sai ku zai la'anta sai amma duk wanda ya tsara ka tsora ka kan tabanci na gaskiya bai damu da kasance san ko ya san ka ba kai dai ka fahimci karatu kai da kake gani kai amma shi wancan so yake mai sai ka bata kai sai ya tsora maka sai ka nan ido sai ka yi kaza in za ka yi tafiya ka faɗa masa ya ba ka lokacin da za ka fita daga gida in ka dawo ka faɗa masa ya faɗa maka kuma sai ka kafa za ka shiga gida in za ka je kasuwa ka faɗa masa in za ka yi ka faɗa masa mutane ba ka suke da irin waɗannan mutanen a ka wani abu a hana ka sallah a ka wani abu a hana ka azumi a baka wani abin da zaka yi a hana ka wankan ba wani irin yan dambaran da yake bada yake bada wani ke yake bada labarin irin yan dambaran da irin malaman da yan dambaran da suke da sunan malamta wani yana zuwa Saudiya yana harkar kasuwa yake ji abin da yake so a yi masa aiki kan wancan malaman da yake zuwa wajen sa da ya je karɓo kaya a wajen sa kuma kar ya masa wasu ita har ne zai ce sai ce to daga lokacin da ka tabbatar ka samu biza ka yi bukin za ka tashi ka zo idan ya yi tiket ya samu biza ya da ya yi tiket ya samu bukin cewa tashi sai ya je wajen malamin sai malamin ya masa wani ya wanke hannunsa da to ba kai ba taba wannan hannun da ruwa ko ba kai da wannan hannun sai sai kun gaisa da wannan balaraba in har kuka gaisa da shi to a nan an ba wannan wajen karfe sha ɗaya kwana biyu kan da ake ka hannun kuma kai ba kowa hannun ko ka ba ka hannun ba zai ba ka ba sai da ya samu larabar ya ba shi hannu bayan sun a aka da ya sai kawai ya kai masa da abin da yake da abin da yake kawai sai ya masa gaba ita yana son kayan kaza a jefa a gode a baki wani ayi tashi wani ma sai kawai ba a tashi kaje in ka kanka da wani ya ta tura kudin ya zo ya zama sa nan kano ya kyale ina wani da Saudi Arabia ya riga ya gama da ba amma yanzu wannan je ka tambaye shi na wannan kudin suke duk abin da Allah ya tsinewa to babu da za a yi albarka ko fan nawa ne ka samu nawa nawa ne suke wadanda suke mulki da na wancan farar hula suke zaka yanzu ba sana nawa nawa ne wanda suke mulki lokacin baban gida suka zama masa gwamnatin farar hula ko suka zama masa ciyawomin lokacin gamman na fararen hula suke sata ta mutar hankali yanzu ba su da koko ba suna tafiya a tagayyare bayan sun yi sata nawa nawa ne wanda suka yi wancan shekara hudun farko yanzu ma da ba su koma ba sun zama abin tausayi nawa nawa ne ga sata ga komai amma duk da haka na ganin kai yanzu sai kai sata sai ka ɗauke kuɗin talakawa ka sai gida a Abuja ka sai gida a Kano sai ka sai ɗauke kuɗin talakawa ka yi gona ka yi gidan gona a wuri kaza ka yi barna a wuri kaza ubangiji ta Allah na ganin ka yana sauraron ka inna rabbaka la bil fa kuma duk malamin da tsora ka akan haka ko ya maka wani tsafi ko kace wai maka aiki wai malamin suna aiki suna tsafi eh, suna arnanci kenan wai malamin suna aiki billahi la ilaha illa huwa ba aiki bane tsafi ne da rafa'idu da rashin gaskiya kuma ranar tashin kiyama sai da su za ku adawa Allah ce يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فعل فوزا عظيما حديث يا تبدا cikin sahih bukhari daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah kira da manzo Allah tabbata gare shi inna musa kana rajulan ayyan sitira annan musa ya kasance mutum ne mai kunya mutum ne mai san suturce jikinsa baya san barin tsiraitinsa a waje la yura min jildihi shay'un baya san ya bar wani abu na fatar jikinsa a waje gaba ɗaya yake rufe jikinsa istihya'an minhu dan saboda jin kunya fa azahu man azahu min bani isra'il waɗanda suka cutar da shi cikin bani isra'ilawa suka ci gaba da cutar da shi fa qalu suka rika cewa ma yastatiru hadha at-tafattura illa min aibin bijildihi ba ko me yasa kuke don yana kunshe jikinsa ba yana sufurce jikinsa ba sai dan akwai wani aibi tare da shi in ba baras in ma ne zanto mai kiwon baras ne wato mai zabaya ne shi wa in ma kudura ko kuma zan so yana da gwaiwa shi yasa idan kuke taruwa ku je ku yi wanka wuri guda wannan na ganin wannan shi baya yadda yaje ai gwaiwa ce ita ce kudura wa in ma afa ko dai wata cuta ko wata sukulaje a jikinsa wa inna allaha ta'ala arada an yubri'ahu ko an yubarri'ahu mimma qalu li Musa sai Allah madaukakin sarki ya so ya tsarkake ya warkar da annabi Musa dangane da abin da suke tuhumar sa da shi fa kala yawman wata rana sai yawa bunta shi kadai ba kowa tare da shi fa wada'a thiyabahu ala al-hajri thumma iktasa ya dauki tufafinsa ya dora akan wani dutse sannan ya yi shiga cikin tafki ko bakin korama yana wanka falamma faraga yayin da ya kammala wankansa akbala ila a li ya'khudha sai ya zo wajen tufafinsa don ya dauka wa innal hajra ada bi ina kawai sai wannan dutsen ya rinka yin tsalle da tufafin annan wata ya gudu shi ne da sai dutsen ya gudu tufafinsa fa da Musa asahu sai annan wata ya ɗauki sandarsa wa talaba hajara ya rinka bin dutsen fa ja'ala kulu saubi hajaru saubi hajaru ba ni tufafi na ya kai dutse sai ya dauki tufafi hatta ta ila mala'in min bani isra'il bai yi aure ba sai gashi a cikin wani taro na adadin banu isra'ilawa fara'uhu uryanan sai sai ganshi babu tufafi jikinsa ahsana ma khalaqa Allah da mafi kyawun halittar da dan adam zai taba gani a duniya wa abra'ahu mimma yakun mafi waraka daga abin da suke tuhumarsa da shi ne cewa yana da albaras ko yana da baiwa ko wani abu wa kama al-ajr a daidai wurin sai dutsen ya tsaya fa aka da taubahu fa labisahu sai da tufafin sai sa wa tafiqa bil adan darban bi asahu yayi ta dukan wannan dutse da sandarsa فوالله إن بالأجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا من قال لك والله sai da alamu suka bayyana a jikin dutsen na duka da annabi Musa ya masa so uku ko so huɗu ko sau biyar فذلك قوله والذين ما نرفض الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا وطن بسكي إيماني لا تكونوا كالذين آذوا موسى كان كسن جيك ما وطن بسكي سوسن النبي موسى فبرأه الله مما قالوا يا الله يا ولا كان دسي لك أبن دسك بدا أبن دسك تهمر كا يزن توبا هكا بنبا وكان عند الله وجيها سي الله موسى يا كسن جي ما يمسيني أو جن الله دا أنت وجيه وانده كده سجاه وانده كده وجاهه وانده كده درجة لكيما أو جن وبيدلسا an bai da ku to wannan hadisi tabbatacce da cikin sahih bukhari ina wani abin da zai ja hankalin mutum ko waɗanda suke amfani da hankali don tabbatar da hukunci ba sa bin nassi suka yi inkarin ire iren wannan hadisi suka ce dan mai dutse zai gudu a ce dutse ya gudu su suna ganin cewa ya ta bamban da ja hankalin sai suna ganin dutse jama'a ne wani abu ne sallalle wanda baya da ruhi da haka baya da shuhuri baya da ji baya iya irada baya da irada baya da nufi ba zai iya lissafin wuri kaza ko ya kauce wuri kaza ko ya kaza ko kare kaza ba da dutse da bishiya da ruwa suna ganin duk haka suke ba su da irada amma idan mutum ya bunan sunan alqur'ani ya bunan sunan hadisan manzo Allah to ya riga ya huta zai samu cewa waɗannan halittu da suke sandararru duk su suna da irada irin tasu kawai kai baka ji ne rashin jinka kuma baya nuna ba su da ita suna da magana irin tasu sai dai kai baka ji ne rashin jinka baya nuna ba su da ita suna da motsi irin nasu suna da magana irin tasu التي تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن sannan bakwai daga san bakwai da abin da ke ciki gaba ɗaya suna sujud ga Allah anan dutse ya shiga karmami ya shiga karan dawa da nagero sun shiga kiyayi sun shiga duwatsu sun shiga ruwa ya shiga in ma ba gane ba Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu ko ne ke cikin halitta fa sai tasbihi ga Allah to yake tasbihi ma ba da ta abuje walakin لا tafqahuna tasbihahum sai da ku fahimta tasbihin to cewa ba ku fahimta sai nuna ba ta yi makawo da ake rana ta fito ce ne ban sai a bashi ne ai ta amma kai ne to haka wani a ce an yi tasbihi ka ne ban ji ba ya ya tasbihi ka ban ji sai a ce yayi amma kai ne baka ji ba kasance baka ji bayan ba ya tafi cikin bukari manzo Allah ya la san wani a makka wanda duk lokacin da dan sallama hadisi ne manzon Allah ya ji tasbihin wato ya ji tasbihin tsakuwa a hannunsa manzon Allah sallallahu ya ji haninin jizgi wato kututun da da yake hawa da kafin a yi masa mimbar yana hudu ba a kai lokacin da aka masa mimbar sai dai na hawansa sai wannan kututun da ya rinka nishi har sai da manzon Allah ya rinka nishi sannan ya lalace shi wannan da abu ne wanda yake haka'i annabi Musa da annabi Khadir lokacin da suka fito wani gari aka nemi a suka nemi a ba su wasu ki aka ki فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقام sai suka samu wani gini katanga yuridu an yanqadda garu ne yake so ya fadi Allah ya tabbatarwa da wannan garu ne irada yuridu irada kaje irada ko aita al-uqala amma shi ma garu yana da irada irin taka fa kama to dukkan waɗannan ababai ne waɗanda suke tabbatattu ta fuskar nan kasancewar ba ka gane abin ba yana so tasbihi duwatsu suna yi kasan fari suna yi amma mu ba ma ji ta iya gudu ta iya tafiya amma mu ba mai Allah ya nuna yadda su suke da takawa sama da dan adam sama da ya duk saurin dutse amma yana da takawa yana da tafiya sun maka fi kulubu kullum ba da zalika fa hiya kal hijarati aw ajaddu qaswa wa inna min hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar وإن منها لما يشتكك فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله شنو محل الشاهد النجسي يهبط دون أن يزيد فاتو لك سما يسجد من خشية الله سما دمك سما دمك الله يسجد فاتو كي يسجد تسجد تكون يسجد وتسواب الله موسى عليه السلام ina da buwa da wannan kila wani abu zai rage cikin hadisin yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana to shi ne annabi yake cewa shari'ar mu fa daban da tasu su a can a shari'a su mutane goma su taru suna wanka sun maza ba laifi bane amma shi annabi Musa yana yi ne dan me kunya kunya da suka tuhunce shi sai Allah ya kaddara hakan ta faru dan a yanke wannan tuhumar da suka yi masa su da kansu su kare da kansu da kansu wannan kuma Allah ya kaddara haka ganin damar sa subhanahu wataala ina fata an fahimta da a ce ya ci gaba da wanzuwa a wannan halin ana tuhumar da cewa mai baiwa ne ko mai albarar ne ko mai kaza ne da kuma kaddara wanda ubangiji ya haka ta faru suna ganin irin mafi kyawun halittar dan adam da suka taba gani wanne ya tabbatar da daraja a gare shi wannan abin da zai yi tabbatar da daraja a gare shi da haka ba aibi bane faru haka da dai sauran maganganun da malamai suke kan hadisin wanda ba za mu tsaya akan su ba amma dai ina jin wannan sun wadatar يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها التي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ودن تفكي إيماني وجزوا لهم أبنجلي وقولوا قولا سديدا كفادوا مغانا مغانا ودى تكي تديدي أنا بايا أن كلا مسلمي أن نونا مسي يدى ودن تفكي تهمشي النبي موسى أكتي كرفي إلنسا أبن تفكي كرفي إلنسا ta aka ce ko in za ku yi magana ku faɗi magana mai mai daɗi magana mai kyau game da annabi magana mai kyau game da iyalan gidan annabi magana mai kyau game da matansa game da ƴaƴansa game da sahabbansa idan za ku faɗa duk wani mai kima kar ku faɗi magana ta ɓatanci ta tare da shi tun ba ma dai annabawa ba da kuma zuriyar gidansu shi ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wanda take da daidai kuma lakum a'malakum idan kun yi haka Allah zai inganta muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima lalle dukkan wanda ya da'a ga Allah da manzansa to hakika ya rabauta babban rabo tallafi إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن wa وأشفقن منها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان مظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ubangiji ko ina arzikin amana ta ala samawati wal ard lalle mun bujuro da amana ala samawati wal ard akan sammai da kuma kasai da fahman Allah ya halarci fahimta da tare da sammai da kasai da duwatsu suka fahimci me yake so wani tukan ya halittu furki a tattare da waɗannan halittu fa bai da an yi halilla sai suka ki daukan wannan amana da aka daura masa ai amana ta takalif in ce amana ta takalifanci cewa ga abu kaza wajibi ne kai abu kaza wajibi ne ka nisanta wa laysat ibayatuha mithlu ibayatu iblis inda suka ce sun ki su dauka baki bane irin da iblis da Allah ya ce fa zallu ila iblis aba to baraka da kuma fa baina an yi halilla domin al’iba’u ta bangaren iblis wato iba ne na kafirci illa yin da aba wa takbara wa kanin min amma al'iba na sama da kasa da duwatsu al'iba ne na jin tsoron in mutum ba ga abin da ya faru saboda haka muna jin tsoron ya umuri a sauƙaƙe mana wannan ba sai mun ɗauki wannan amma wanda ya tsoron ba mu yi ba ga abin da ya faru kaga ya sama man nan iblis ya yi ne a matsayin kafirci tambayi da kasa da zuwa su ba sun yi bane ba a matsayin kafirci sun yi ne suna neman Allah ya dauke musu wannan abu dan kar da karshe su kasa sauke nauyin da aka ba sai ne fa abaina an na wa na minha suka tsorata suka firgita wa amala al-insan amma bil adama sai ce ya ji ya gani ya dauka ita wannan amana ba da an zai ha alaihi bayan an bijiran masa ita ليظهر الايمان من بعضه والكفر من بعض الاخر الله يا هكا domin imani ya bayyana a wani sashi na dan adam kuma ya bayyana a wani sashi cikin yan adam innahu kana zaluman jahula lalle shi dan adam ya kasance zaluman mai zalunci da nafsihi da kansa bima amalahu min al-amanati saboda abin da ya dauka na amana fa jawaza hatta yazo kuma ya kesa da iyaka ta ayi shari'a jahulan sannan ya kasance mai jahilci ai bil ghaya wato uh, ta hanyar wato ya jahilci karshen lamari yadda yake Ban kasa ma faraduhu da aka sai yan adam kan kasu kashi kashi fa amana fariqun minhum wa kafara akharun wani sashi da yan adam suka yi imani wani sashi suka kafa wato anan gurbin da na gudanar da amana abin da ake gina da amana malamai sun gurbin daban-daban cikin sahabbai da tabi'ai amma dukkanin su sun yi tufaki kan cewa abin da ake nufi da amana anan shine a takalifin shar'iyya illa ya ka wani ke sallah ake nufi wani ke alwala ake nufi wani ke zakka da azumi da ake hajji ake nufi wani ke amana ko ajiya da ake ba mutum cewa ajiye kaza shi ake nufi da amana amma duk idan ka hada su gaba ɗaya kace a takalifin shar'iyya duk sun shiga domin a takalifin shar'iyya shine abin da za a ce yi kaza kaza kuma ka bari to wannan yake amana da Allah ya dora akan sama da kasa sun kasa dauka amma dan adam sai dauka ma ma'anar wa hamala hal insan sai dan adam ya dauka me yake da al insan nan wurin shi annabi adam alaihi salam shine wa hamala hal sai dan adam ya dauka mana annabi adam kin dan al insan al awwal ta Allah ta innahu kana zaluman jahula to kalmar innahu kana zaluman jahula tana kuma zuwa ga annabi adam ko tana kuma zuwa ga jinsin bil adam wanda ɗayan ake nufi kenan afradul jins kenan tana kuma zuwa ga afradul jins to da haka nan malaman da sun don suka ce ai daidai yake daga ce in taraitu hada alkitaba bi dirhamin wa nisfihi na sai wannan littafin dirhamin da rabin sa rabin sa shine dirhamin amma shi wannan rabin na dirhamin farkon ne ko na rabin wani dirhamin ne amma Allah rabbana ce in taraitu hada alkitaba bi dirhamin wa nisfihi dirhami ga rabin dirhami idan rabin dirhami ne ai ba rabin yake amma rabin wani dirhamin to amma suna ya hada sun jinsi ɗaya ne ina ba ta fahimta to wannan ne abin da ake nufi shi matsalar da alarabi ke cewa dirham wani su. na sai kaza duk hadisi da zai haka cikin matsalar wani a cikin babin lahu wato ne sai a dirham al-awwal wato kamar farkin ne min afrad al-jins nisfu dirham al-thani shi ma farkin ne min a al-jins amma sai aka ce wani su aka yi ibafin wannan ne din zuwa ga mai zuwa ga wannan sunan da za a yi ila ma'ana la ilaha hakikata hi kenan da haka nan ba innahu la yudu ila hakikati adam wa innama yudu ila al-insani mutafar mutafarri al-adam dan adam da yayi santu daga annabi adam to shi ne sifanta da cewa innahu kana zaluman da gula lalle mai zalunci ne sanan ruwa mai jahilci ina fada mu da to ubangiji ta Allah ce yu'azibu Allahu al na wal munafiqat Allah ya kaddara haka domin ya azaba ga mummune mazan su wato ya azaba ga munafikai mazan su da matan su wal mushrikin wal mushrikat da mushrikai mazan su da matan su wa yasubu Allahu ala al-mu'minina wal mu'minat amma dan ubangiji ta'ala ya karbi mu mummune mazan su da matan su wa kana Allahu ghafurur rahima da ta'ala ya kasance ghafuran mai gafara kuma rahiman mai kuma jin kai ya Allah kai mana gafara ya Allah kai gafara assalamu alaikum to kasancewar akwai hadari kenan da an kira sallah da mai sallah ne a gobe idan Allah ya kai mu daga gobe duka karatu suka da aka saba za su ci gaba tun daga na safe zuwa na magariba na magwarwar da kuma na bibi da kuma na ranar talata da yamma da kuma na ranar alhamis da magariba